Kalangu, Kuna tare da sashen Hausa na studio Kalangu ada ne ke tare da labarin namu da farko ga muhimman kanin nasu. An kawo ƙarshen taron ƙasashen yammacin Afirka da tsakiya. Gwamnan birnin Agadas ya kai ziyara a wuraren da ruwa suka bata su ko suka cika. Halin da ake ciki a kan matsalar tamu a dogon dutse shine rahotonmu na musamman. To madalla yanzu ga labarin naku gidajen rediyoyi talabijin labari Nijar Bentikat da Canal Tura da kuma jaridun Le Patriot Kenze da La har yanzu suna kulle dalilin rashin biyan haraji. Ƙungiyoyi da kwararru a fannin sadarwa sun yi kira ga hukumar CSC da ta sanya ido da ta sa baki sai dai bisa martanin da ta bayar a cikin wata sanarwa ta ranar Litinin. Hukumar sadarwa ta CSC ta tunatar da cewa aikinta da aikin ma'aikatar karɓar haraji doka ce ta tsara su kowane da hurminsa Don haka CSC aikinta shine sanya ido domin bin dokokin jarida. Ba wai sanya ido kan shugabanci ko harkar kuɗi ta waɗannan gidajen rediyo ba. Ranar ɗai ga watan Agusta shekara ɗai kenan da wato gidan rediyo da talabijin ko ce gidan rediyo da lal fm da ke dogon duci ya fara watsa shirye-shiryen Sido kalangu albarkacin wannan cikon shekara guda abokin aikinmu ya samu hirantawa da wasu masu sauraron shirye-shiryen Sido kalangu ga abin da suke cikin rahoton abdulaziz danyuma. Ina sauraron radio kalangun kuma yana birge ni saboda akwai abun da wanda ba mu ji ga waɗancan radin ne muna jin shi nan ga cikin wannan kuma har suna mahi yawa duka wani ɗanga da kun kasa duk suna ake ji kwarai amma ban da su kamar wanda na ce ina kara barbarci ko waɗanda ba su je hausa. Abin da ya yi birge ni bisa ke ga harkaci da kalingu labaru waɗannan da suke bada kamar labaru da suke bada na kasa su sa buzanci su sa hillanci su sa hausa su sa zabarmanci su sa kowane lang muna jin daɗin hakanan saboda akwai waɗanda ba su jin faransi kenan an samu su langikin su kenan sun shi daɗin hakanan. Kullum ba ni bari lokaci wuce ni ina sauraron shi sannan kuma abu na wanda ga burge ni matuƙa tunda suna kawo mana labaru na nan cikin ƙasan mu kenan labaru an da mu sani ba ma in mun lalaba cido kalangu can muka samu su Laccar kammala karatu a makarantar aikin jarida iftik da ke nan ya mai, sun gudana daga ranar 16 zuwa 19 ga watan Yulin shekara ta 2018 a cikin makarantar. A dunkule ɗalibai 158 ne suka kawo ƙarshen karatun nasu suka gabatar da ayyukan da suka yi gaban malaman sa ido domin neman takardar da ke ba su damar shiga kama aiki. A cewar daraktan ilimi na wannan makaranta, abin a sha ne a ce babu bangaren masu rubuta jari dudu sosai. Ga dai Garba Idrisa Ture da ƙarin bayani a cikin rahoton Jalo Kendai. A bangaren diploma ta licence da diploma matsakaiciya duka ɗalibai sukan halara sukan samu hucewa. Ƙaramin maki shine maki goma da digo talatin da uku bisa ishirin, sai kuma babban maki shine goma sha shida bisa ishirin. A bangaren koyon aikin jarida, radio da talabijin su arba'in da shida ne. A bangaren kimiyyar shirya fina-finai na dokumantar su kuma arba'in da takwas. Sai kuma a fannin 'yan jarida masu rubutu a wannan shekara muna da ɗalibai biyar. To a takaice dai a shekara mai zuwa muna da ɗalibai. Aikin jarida na rubutu ya bambanta da aikin jarida na magana cewa da radio da talabijin. To idan aka yi la'akari da aikin da ake ɗorawa masu koyon aikin jarida ta rubutu, ɗalibai suna jin tsoron kar su sha ƙasa fiye da aikin jarida na magana cewa da radio da talabijin. Taron haɗin gwiwa na shugabannin ƙasashen yammacin Afirka ECOWAS ko yawo da kuma ƙasashen tsakiyar Afirka CAAC ya gudana a ranar 30 ga watan Junin shekara ta 2018 a birnin Lome na ƙasar Togo. Bayan taron an ɗauki matakai da dama ga dai ƙarin bayani tare da Tarnani Fude Ahmed. Shugabannin Afirka ta yamma da na tsakiya da suka haɗu a birnin Lome sun ɗau alkawalin haɗa gwiwa domin ƙarfafa ƙarfin dagar jami'an tsaronsu ba da horo gudanar da training ɗin atsai a tattare baiwa juna labari da mutunta kariyar ƙa'idodin 'yancin ɗan adam na ƙasa da ƙasa. Wani alkawali kuma da aka ɗauka a wannan babban taro ya dangantu bisa fannin siyasar tallafawa al'umma a cikin tsarin haɓaka yankunan da aika-aikar 'yan ta'adda ya yi katu katutu ƙirƙiro hanyoyin buɗi na haɓakawa da bunƙasar da ababuwan korewa matasa ƙuda a baki shugabannin ƙasashen afirka ta yamma da na tsakiya sun ɗau matakin girka wani kwamitin harabobin ministoci da zai bi sau da ƙafa na yanda matakan ke gudana wanda zai gamu sau ɗaya kowace shekara sun umarci shugabannin kwamitin ƙungiyar sodiyawo ecowas da babban sakataren ƙungiyar caa na su ɗau dukkan matakan da suka dace ga ingantar da alƙawulin da aka ɗau duka su tabbata. Shagabannin ƙasashen al'ummomin biyu za su haɗu shekara biyu zuwa shekara biyu domin yin raskonar yadda aka tafiyar da alƙawalin da sanarwar Lome ta wallafa, kamar yadda sanarwar kammala taron ta Sediyawo ta zayyana. Ta da fassarar gungu ɗantani a yan kuma wannan taro Muhammadu Buhari shugaban Najeriya shine takwarorinsa na yammacin Afirka suka zaɓa domin jagorantar taron zaben kungiyar ta Sidiyawo bisa tsawon shekara guda bisa mai gurbin shugaban kasar Togo Fore Esoin Zena eh, Yasimbe da ya shafe kusan shekaru goma wato da ya shafe watanni goma sha hudu a kan wannan kungiya ta shiya. Rundunar sojojin ƙasar Kanada ta ƙaddamar da aikin wanzar da zaman lafiya a arewacin ƙasar Mali a hukumance a yan wani biki a Gawo da ke bayyana dawar Ottawa a cikin rundunar sojojin Majalisar Ɗinkin Duniya a cewar kamfanin dillancin labarai na AP. Tawagar na kunshe da sojoji 250 da jirage masu sauka angulu guda shida domin jigilar mara lafiya na tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Mali, Minisma. bisa mai gurbin rundunar sojojin kasar Jamus ta farko wajen ƙirƙiro sojojin Majalisar Ɗinkin Duniya a cikin shekarar 1950 ƙasar Canada ba ta tura sojojinta ba a cikin tawagar wanzar da zaman lafiya tun fiye da shekaru goma. Ta wani ɓangare kuma a cewar wata majiya ta AFP a ji akalla sojoji Mali hudu da kuma 'yan ta'adda guda takwas aka kashe a tsakiyar ƙasar inda wata tawagar tsaron ayyukan zaɓe ta faɗa cikin wani tarkon su na 'yan ta'adda in ji wasu majoyin sojoji da na hukumomi. 'Yan ƙasar Benin na bikin cika shekaru 58 da samun 'yancin ƙasarsu. Tsofuwar Dawome a Nijar 'yan Benin da ke zaune sun kai dubu ɗari suna zama rayuwarsu cikin armashi tare da 'yan Nijar a cewar Muhammadu Nuhu shugaban 'yan Benin da ke Nijar a cikin hirarsa da Muntari Muhammadu. Ƙididdigar da muka yi mun samu alƙalin lissafi na yawan 'yan Benin da ke zaune a nan Nijar sun kai dubu ɗari. A yau muna nan da yin wata ƙididdiga domin sanin takamaiman yawan 'yan Benin da ke zaune a nan Nijar, saboda wasu sun koma Benin. A nan Yamai, idan aka yi maganar yawan 'yan Benin ɗari bisa ɗari da ke zaune a nan Yamai sun kai aƙalla dubu ishirin zuwa dubu talatin. Muna da kyakkyawar hulɗa muna taimakawa wajen inganta tsaro tsakanin Benin da Nijar da ma sauran ƙasashe, saboda nauyi ne da ya rataya a wuyanmu. Hulɗa dai tana tafiya daidai, kuma al'umma duka ɗaya ce, addini ɗaya hulɗa ɗaya in ban da iyaka da ta raba mu. 'Yan Benin da ke nan Nijar suna cikin walwala saboda babu mai kokawa da wata matsala, kuma hukumomi suna iya ƙoƙarin su na daidaita duka wata matsala da za ta sanyo kai. An samu asarar dukiyoyi a birnin Agadas dalilin ruwan sama da suka cika suka bace tafkin kori talwa a ranar Litinin. Haka hanyar Agadas Arlit da wasu mayan gine-ginen gwamnati sun cika da ruwa. Gwamnan yankin Agadas Sadu Soloke ya yi wa Musa Mamman ƙarin haske kan abin da ya gani. Da farko dai mun ziyarci unguwar da ake kira Shan Kadir, inda ma'aikatan gwamnati da yawa ba sa aiki saboda ruwa su mamaye hanyoyi da kuma wajen ma'aikatan gwamnati. Matakin da muka ɗauka shine samar da hanyoyin wucewar ruwa domin baiwa ma'aikata damar su zo su yi aikin su. Ziyarar ta biyu kuma mun ziyarci wajen ne, inda ruwa suka zo da ƙarfi a jiya har suka yi gaba da aikin da muka yi a shekarar bara. Kenan ɗan kwangilar da ya aikin ya ɗauki nauyin barnar da ta faru kuma ya ɗauki aniyar gyara hanyar kewaye kuma zai yi wa wajen da ya lalace gyaran fuska a wajen na telwa. Haka kuma kwantar ruwan sama a cikin gine-ginen da aka gina a lokacin sallar zagaye ta 18 Disamba ta shekara ta 2016 na janyo bacin rai. Ƙungiyoyin fararen hula na agada sun bayyana rashin jin daɗinsu a cikin rahoton Anise Karim. Ayyukan gine-gine da aka yi a lokacin sallar kama in kama ta sha takwas ga watan Disamba sha shida Agadez a wanga lokacin damana na haddasa wa al'ummar agadas cika Salifu Manzo ɗan farar fula ya ba da shaida kamar haka. Ruwan suna tsayawa babu wajen wucewarsu kamar hanyoyin da za a yi su ba a yi tunani ba a kai. Idan jama'a ba su yi hankali ba to ruwan sukan iya mamaye su. Fitilun wutar da aka saka sun fara faduwa ayyukan da aka yi sun yi barna ne fiye da gyara. Hukumomi ya dace su samar da wata hanya domin hucewar waɗannan ruwan. A nashi ɓangare Abdurrahman Turawa, sakataren dindindin na Agada Sokni ya nuna cewa an ɗau matakai domin idasa wa'annan gine-ginen a cikin ƙa'ida. Koyaushe muna tunatarwa 'yan kwangila nauyin da ya rataya a wuyansu su dawo su gyara wajen da bai yi ba. Akwai wata hanya da ba ta yi ba mun ce wa ɗan kwangilar ya dawo ya gyara. Muna bayan 'yan kwangila biyu dangance da tsayawar ruwa ba ma tunanin abin ya huce haka. Uh, Duk da kiran da mahukuntan suka yi wasu kamfunan da ke da yaunin gine-ginen da ba su idasa ba har yanzu ba su ce uhun ba kamin a samu mafita al'ummar Agadez na cikin fargaba. A cikin wata sanarwa ta bayan nan kamfanin ruwa na ƙasa Sen ya sanar da cewa kuɗin mai da ruwa ko kwantar bayan an cire da ke a lokacin 300 ya koma jika uku tun daga ranar yau ɗaya ga watan Agusta. Wasu daga cikin ƙungiyoyin fararen hula sun mayar da martani kan yadda suke ganin wannan mataki da aka ɗauka a cewar Dambaji Usman wato rashin gaggauta sanarwar shine kawo matsala. Ba kuɗin ruwa ne suka ƙaru ba, sai dai farashin mayar da ruwa idan aka yanke maka. Sun yi lattin ma aiwatar da dokar ne, saboda tun a shekarar dubi da goma sha ne majalisar dokoki ta kaɗa ƙuri'a amincewa da haka. Amma ya kamata su sanar wa jama'a ne su gane. Idan ba haka ba, ba abin da ya canza. Idan aka yi maka aiki na tsawon wata ɗaya yana da kyau a ce ƙarshen wata ka biya kuɗin ruwan da ka sha. To amma idan baka biya ba kamfanin na kasuwanci ne kenan dole a yanke maka ruwa kuma idan aka yanke maka ruwan kayan da ake sakawa na a zo a mayar da ruwan su ma sai an biya kenan wannan ne da yana ɗari uku yanzu aka mayar da shi a jika uku. Matsalar tamowa a jihar Dogon Dutse a yankin Doso na bisa daidaita a cikin kudanci, amma kuma ana fuskantar karuwar matsalar a yankin arewaci. Malam Kulbali Abubakar jami'i a asibitin Dogon Dutse ya yi wa Abdul Aziz Danyuma ƙarin haske. Ci gaban yanayin larurar tamowa a asibitin Dogon Dutse abun ya daidaita musamman ɓangaren kudu na asibitin da ya sha bamban da ɓangaren arewa kamar yankin Dogon Kirya, yankin Sukukutan da kuma makurdi. An samu karuwa waɗanda suke da tamowa idan aka yi la'akari da shekarar bara bata ba da sakamako mai kyau ba. ba wanda hakan ya sanya aka samu karuwa waɗanda suka kamu da larurar tamuwa asibitin ta duci ɗaukar ɗawaniyar masu fama da tamuwa tsari uku ne shiri na farko shine kirenam wanda yake ɗaukar ɗawaniyar yara masu tamuwa da ta yi kamari da kuma shiri na biyu cewa da kiremas wanda shi kuma yana ɗaukar ɗawaniyar masu tamuwa ne da abin bai kamari ba sai kuma shiri na uku shine kiremi inda ake ɗaukar ɗawaniyar yara da suke da tamuwa kuma suke da wata larura ta daban inda a nan ne kadai asibitin dogon dutse ake kula da irin waɗannan yara kenan a ɓangaren kirinam ko wani gidan asibiti da gidan shan magani muna ɗora tsari na kirinam wanda yake ba da damar ɗaukar ɗawainiyar masu tamuwa sai kuma a ɓangaren kiremas inda kowace asibiti tana ɗaukar ɗawainiyar yara masu fama da tamuwa amma shi ɓangaren kiremi a nan asibiti asibitin dogon dutse ne muke ajiye jami'ai da suke kula da masu tamuwa da wata larura ta daban. Sauran asibitoci da zaran suka ga yaro yana da irin wannan larurar sukan turo shi a nan asibitin dogon dutse. Ƙarshen labarin namu kenan a huta lafiya.